kwallon kafa ta Juventus ta lallasa Monaco da ci biyu da nema a gidan Monaco a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na karshe semi final karawar farko. Juventus ta samu nasara yan kwallayen ta kafar dan wasan gaban ta mai suna Gonzalo Higuain inda ya jefa kwallon na farko a cikin minti 29 da fara wasan ana cikin minti 56 Gonzalo Higuain ya sake samun dama daman jefa kwallo ta biyu haka aka tashi wasan biyu da daya Juventus na da biyu Monaco na nema wannan shine karo na uku da kungiyar kwallon kafa ta Juventus take samun nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Monaco ita kuwa Monaco ta samu sau daya a karawa biyar da suka yi ranar talata tara ga watan Mayu na shekara 2017 za a dawo gwabzawa a zagaye na biyu a gasar ta UEFA Champions League na shekara 2016 inda Juventus din za ta karɓi bakuncin Monaco inda monaco take neman zurar kwallo uku da nema kafin ta kai ga nasarar zuwa zagayen wasan karshe ita ko juventus tana neman a tashi ko da kunnen doki a ɗaya bangaren kuwa a gasar cin kofin turai european league na shekara 2016 shi ma a matakin wasan kusa da na ƙarshe semi-final a jiya ayas ta lallasa lyon da ci hudu da ɗaya ayas ta samu nasara sau uku kenan akan kungiyar ƙwallon kafa ta lyon ita kuwa lyon ba ta taɓa samun nasara akan ayas ba a yau kuma za a kara tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united da kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo inda Manchester United din da ta tattaki har zuwa kasar Spain a gasar cin kofin Turai European League na shekara 2016 a karawarsu ta farko a matakin wasan kusa da na karshe. Wannan shi da su na farko da kungiyoyin za su yi a tsakanin su tun bayan kafa kungiyoyin. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na yamma agogon Najeriya Nijar da kasar Chadi a bangaren sai da sayarwa yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Faransa mai takale da kungiyar kwallon kafa na Atlantico Madrid Antonio Griezmann ya amince da tayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi masa na koma kungiyar inda kungiyar za ta dinga biyan sa fan 280 a duk sati huta lafiya.